wannan hoton da kuke gani hoton wata 'yar sarki ne inda maza goma sha uku suka kashe kansu saboda ta ƙi yarda ta yi soyayya da su wannan 'yar sarkin wata 'yar sarki ce wanda akalla sai da ta tara samari 162 wanda suka nuna suna ƙaunarta wanda daga ciki mutum goma sha uku suka kashe kansu saboda ta ƙi yarda ta yi soyayya da su An ce wannan 'yar sarkin sunanta Gimbiya Kajar wacce aka haife ta a shekarar 1886 a ƙasar Iran. Kamar yadda bincike ya nuna an rawaito cewa wannan Gimbiya 'yar sarkin sai da ta tara samari a aƙalla 162. Bincike ya nuna sarauniya Kajar tana ɗaya daga cikin mata masu kyau na wancan lokacin. Mu kasance tare da ku a wani sabon shirin. idan bidiyon ya yi muku ku yi following ɗinmu